ta fito yanzu malam ta wancan wanda aka ɗauka aiki amma kuma da suke zuwa ba aiki eh mm. wannan abin da ke rushe mm. nigeria kenan shi ana cewa an gama ya da yawa sun gama karatu ba su damu mm. yi ce gwamnati ya doki yara da dan zuwa wani lokaci daidai eh, yara ko wanda sai ya koya kwamfuta bayan da za a ce a nan kano an tura su a nan mm. ba wurin da ba akwai da kwamfuta a tura shi wajen yakin kwamfuta ya koya ma mutane mm. kowane da kuma ya iya mekanikanci wanda aka dauka iya gurguda ba a tura su mana amma nan raba su ma wani kiwon gari su su dauka su an fara yara farko an koya masu kin bin doka mm. da cin baza da kin allah da manzansa ya za a yi gwamnati ya dauke su don su masu yi wani abin kirki kaddar ko fesa maganin tsoro ne ba za a koya masu yi ba mm. ko fesa maganin tsoro ne wasu a kwaya masu cewa wasu sanu su tashi karɓar kuɗi mm. to wannan an zan doki su ma aikin kirki ba su yi ba so ya suka yi ma'aikatan manya eh? Eh. wanda suke ofis suke koya ma yara wannan mm. shi sa azumin lafiya ya za a yi wannan wanda suke wannan su tabbatar zalunci suke yi sake zuwa wajen da a su a basu wani abu ne za su kuma shi ya basu wani kudin da arge raɗaɗi zama su na banza kuma su masu taimaka al'umma. Hmm. Haske mai leka gidan kowa Afirka TV. 3 tafarkin rayuwa.